kuma ina son ba ku shawara cewa ku sani cewa babu wani alkali da ya kai ubangiji sannan babu wata kotu da ta kai kotun ubangiji sannan babu wani lauya da ya kai mala'ikun ubangiji da gabobin jikin mutum waɗanda su za su yi magana ko yana so ko baya su za su faɗa abin da aikata saboda haka na ba ku mai shawara cewa wannan maganan kotu ku rabu da shi manzan Allah ya mana nuni da cewa an mare ka ta nan ka juya ta nan mutum ya sake marinka wannan shine haƙuri sannan kuma duk da cewa musulunci ya bamu dama in an maka abu karama daidai gwargwadon inda aka yi maka to amma ya ce a mafi rinjaye mafi kyau shine ka bari Allah ya saka maka saboda haka ku ci gaba da zama da juna in za ku yi respectin juna ku ci gaba da mu'amala alhamdulillah idan ma ba za ku iya ba to ku respectin juna ku bar wancan magana domin babu wani abu wanda ya isa abin da Allah bai yi ba kawai na miƙa komai ga Allah ni shawara na baku kwanakin bayan samu damuwa da alinuhu da adamu zango da ni a ciki wanda sun shirya ni ban wa shirya ba har gobe amma kuma ban taɓa kwana da kowa zuciya na ba saboda haka wannan na baku shawara ne a matsayina na almajiri a cikin wannan masana'anta ta fim ɗin hausa saboda aka ku yi haƙuri a ɗauki halin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma mai koyi da halayensa wannan shine gaskiya yauwa na gode su kuma masu ziga cewa abinda da aka yi ya yi kyau a tafi kotu a ji a ji ba abinda da za a yi a duniya bai zo ƙarshe ba ita kanta duniyar ma ta zo saboda haka ni kana idan aka bata min rai in na yi tunanin lokacin da nake a tare dos ina da ba zan bari ba idan na ɗan duba fararen gemun nan <laughs> na kuma duba yan biyun da na bari a gida na duba ina da ba ni babu sai in ga cewa bai kamata na yi hanya ba sai in ga cewa bari na yi hakurin kyala mutum kawai na bar mutum ba don komai ba ba don ya fi ƙarfi na ba ba don komai ba sai domin allah sai domin kuma ni ina son in ci gaba sai dai ba ni da lokacin da zan yi hayaniya saboda haka allah ubangiji ya kara haɗa kawunan mutanen kaniwood sannan kuma a dinga sirkawa da wasu sana'o'i saboda a samu ci gaba a rayuwa na gode allah ya saka da alkhairi thank you very much peace